daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagotu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro mu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na madar jamhuriyar musulunci ta irin daga birnin tehran muna tare da ku ne a shirin mu na biyu a wannan rana da ni mustapha adam zan kasance tare da ku to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla su ne labarin duniya da dumi su muna dauke da sharhin bayan labaru shirin nan na ko kun san sai kuma shahadar fatimatu zahra alaihi salam sannan kuma filin faɗakarwa na hajjul balaga mu ƙarƙare da tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu labaran duniya da farko ga kanunsu iran ta miƙa ta'aziyarta ta shahadar wani kwamanda na mayakan hezbollah yara hamsin da aka sace a najeriya sun tsere daga hannun barayin daji dutsen hail gubi na kasar habasha ya yi aman wuta bayan shekaru dubu goma to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun duniyar iran ta miƙa ta'aziyarta ta shahadar wani kwamanda na mayakan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan babban magatakardar majalisar koli ta tsaron ƙasar iran dr ali larijani ya mika ta'aziyar shahadar ɗaya daga cikin kwamandojin ƙungiyar ta hezbollah ta ƙasar labanan wato haisam altabatabai wanda ya yi shahada a jiya lahadi sanadiyar harin haruntacciyar ƙasar isra'ila dr ali larijani ya wallafa saƙon ta'aziyya a shafinsa na x cewa a daren shahadar sayida fatimatu zahra alaihi salam ɗaya daga cikin masu tafiyar gaskiya akan tafarkin wato jagorar matan duniya ɗan uwa mujahidi haisam altabatabai ya yi shahada tare da wasu manyan kwamandoji sanadiyar harin 'yan sahiyoniya dr lilar ya kuma ce har yanzu netanyahu yana ci gaba da tarbar aradu daka da hakan yake sake tabbatarwa da duniya cewa babu abin da ya kamata a yi sai kalubalantar wannan tsarin na 'yan sahayoniya a gefe daya ma'aikatar harkokin cikin gidan iran ta tar da wannan laifin na ta'addancin da 'yan sahiyoniya suka tafka ta hanyar kai hari akan wato rukunin gidajen farin hula a birnin beirut wanda ya sanadiyar shahadar babban kwamanda na gwagwarmaya haisam taba bayanin na ma'aikatar harkokin wajen ta iran ya kuma ce abinda makiya suka yi keta tsagaita wutar yaƙi ne da aka cimmawa a watan nuwamba na shekara ta 2024 kuma hari ne na dabbanci a kan ƙasar da take wato da kuma take hurumin wannan ƙasa hakanan kuma ma'aikatar harkokin wajen ta iran ta yi kira da a hukunta jagororin wannan tsarin na 'yan sahiyoniya da suke aikata laifukan yaƙi tun da fari kungiyar hezbollah ta sanar da shahadar kwamandan jihadi haisam ataba'i a sanarwar da kungiyar ta hezbollah ta fitar a jiya lahadi ta ce a cikin dukkanin alfahari hezbollah tana sanar da 'yan gwagwarmaya da kuma al'ummar labanan shahadar babban kwamanda na jihadi shahid haisam al-tabatabai wanda ake walakabi da sayyid abu ali wanda ya shahada sanadiyar harin wuce gona da iri na yaudara na isra'ila a yankin harik da ke unguwar zahiya a kudancin labanan sanarwar ta kuma kara da cewa shahidin ya daɗe wato ya haɗe da 'yan uwansa shahidai bayan tsawon lokaci na jihadin gaskiya kyakkyawan niyya da tsayin daka akan tafarkin gwagwarmaya da aikin da babu ƙaƙƙautawa wajen fuskantar abokan gaba har zuwa lokacin ƙarshe na rayuwarsa hakanan kuma sanarwar ta ci gaba da cewa shahidin yana cikin waɗanda suka kafa harsashin gwagwarmaya saboda ta ci gaba da zama a cikin ƙarfi ta kare ƙasa da kuma samun nasarori. shi dai shahid taba taba'i an haife shi ne dai a shekara ta 1968 ya kuma rike mukamai mabambanta na soja a ƙarƙashin gwagwarmayar musulunci tun daga kafa ƙungiyar hezbollah a shekara ta 1982 ne yake cikinta ya kuma halarci horo na soja a lokuta mabambanta bayan yakin taimakawa gaza wanda aka kira da ulul ba'as ya zama kwamandan mayakan na hezbollah tun da fari ma'aikatar lafiya ta labanan ta ce mutane biyar ne suka rasa rayukansu a harin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai a birnin beirut to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran yara hamsin da aka sace a najeriya sun tsere daga hannun barayin daji mahukuntan narayen najeriya sun sanar da cewa a tsakanin ƙananan yara ɗari na makarantar majami'ar roman katolika da aka sace a jihar Niger, hamsin daga cikinsu sun gudu sun kuma isa wurin iyalansu masu tafiyar da makarantar ne suka sanar da hakan a jiya lahadi tare da ƙara cewa shekarun yaran da suka gudu suna tsakanin goma ne zuwa goma sha takwas shugaban kungiyar kiristocin najeriya kan reshen jihar niger rabaran duwa yohana shine ya sanar da haka sannan ya kara da cewa a halin yanzu da akwai sauran yara hasu biyu da da malamai sha biyu da masu satar mutanen suke rike da su a gefe daya shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya sanar da cewa an tseratar da wasu kiristoci 38 da aka sace a wani sako da ya wallafa a shafin na x shugaba tinubu ya ce sabo da kokarin da kuma kwallo da rundunar mu ta tsaro ta yi a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata an tseratar da masu ibada 38 da aka sace a iroko a jihar kwara sai dai babu cikakken bayani akan yadda aka yi mutanen suka tsira a cikin ƙasa da mako ɗaya dai an sace ɗalibai masu yawan gaske a makarantun kwana a jihohin mabanta da ke arewa maso yammacin najeriya da kuma tsakiyar ƙasar bugu da ƙarin a rufe makarantun kwana masu yawa saboda tsoron kaiwa ɗaliban hari da kuma sace su. dutsen haili gubbi ya yi aman wuta a karan farko bayan shekaru dubu goma rahotanni daga kasar habasha sun ce dutsen na haili gubbi ya fitar da kura da wato hamami na toka mai yawa da ya shiga kasashen oman da kuma yaman masanin ilimin kasa sun ce lokaci na ƙarshe da wannan dutsen ya yi aman wuta shine shekaru dubu goma da suka gabata bugu da ƙari masana kimiyya sun ce abin da ya faru yana da jan hankali bisa la'akari da cewa an daɗe wato dutsen ya daɗe bai yi aman wuta ba shi dai dutsen haile gubi yana da nisan kilomita sha biyar ne daga dutsen itira adi wanda shi ma yana aman wuta a ƙasar ta habasha yankin da lamarin ya faru wanda ake kira da dankali yana daga cikin wuraren da suka fi tsananin zafi a duniya da ba kasafai bil'adama yake kutsawa a cikinsu ba shugaban kasar iran ya halarci makon shahadar zahara alaihassalam a husaniyar imam khomeini a dare na uku na makon shahadar fatimatu zahara alaihassalam ɗayar manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa shugabannin bangarorin gwamnati uku na iran sun sami halittar wato zaman makokin kamfanin dillancin labarun tasnim na kasar iran ya bayyana cewa shugaban kasar dr masud fizishkiyar da kuma alkalin alkalai hujjatul islam sheikh ibrahim ijai da kuma muhammad bakir kalibab sun sami halattar taron zaman makokin na azahara alaihi wanda hujjatul islam nasir rafi'i ya karanta bayanai na wato shahadar zahra to ƙarshen labarin duniyar kenan to yanzu kuma gajerin abubuwan da za a saurara da su ne sharhin bayan labaru shirin nan na kokun san sai kuma shiri na musamman akan shahadar fatimatu zahara alaihi salam sannan kuma sai mu kawo muku filin faɗakarwa na hajjul balaga da kuma shirin tarbiyya da haka muke ban kwana da ku a sauraro lafiya. Shirin yau zai dubi ne dangane da irin halin kunci da kuma matsaloli na rabon kayan agaji da ake fuskanta a yankin zirin Gaza da kuma matsalar yunwa wadda ta fara balla a yankin sakamakon hare-haren isra'ila akan al'ummar yankin zirin gaza ɗaya daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin lokutan baya-bayan nan shine ƙasashe da dama na duniya sun karkata zuwa ga ganin cewa an haɗa kai da kuma ɗaukar matakai na bai ɗaya wajen tilasta isra'ila domin ta dakatar da kisan ƙare dangi da take a kan al'ummar yankin zirin gaza daga sai kuwa har da wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya har ma da na ƙungiyar tarayyar turai waɗanda dukkaninsu a halin yanzu wannan al'amari ya fara ci musu tuwo a ƙwarya wannan ne ya sanya ma har ta wasu daga cikin ƙasashen tarayyar turai suka ɗauki aniyar amincewa da falastinu a matsayin ƙasa a hukumance sakamakon abin da isra'ila take aikatawa na yin fatali da dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma yin gaban kanta wajen aiwatar da kisan kiyashi da kashe mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza da kuma jefa su a cikin matsanancin yunwa wasu daga cikin irin waɗannan matakan sun haɗa da ɗaukar matakan sa takunkumi a kan isra'ila musamman ta fuskacin ma'amala ta makamai ƙasar slovenia ita ce a cikin 'yan kwanakin nan ta sanar da cewa ta haramta saye ko kuma sayarwa isra'ila duk wani abu wanda yake da alaka da aikin soji sakamakon laifukan yaƙi da isra'ila take aikatawa a yankin zirin gaza baya ga kuma wasu daga cikin manyan kasashen nahiyar turai din ma suna da matsaya wadda ta yi kama da haka na ɗaukar matakai domin kakaba wa isra'ila takunkumi akan wasu ɓangarori da suke mu'amala da ita musamman wasu kwamitoci waɗanda suke da alaƙa da harkokin kasuwanci da kuma batutuwa na cinikin makamai haramtaccen kasar isra'ila a halin yanzu dai ta zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura na ƙasa da ƙasa in banda amurka wadda take mara mata baya ido rufe wadda kuma ita ce babban jigon mai ɗaukan nauyin dukkanin ayyukan yaƙi da laifukan da isra'ila take tafkawa a yankin zirin gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya da ma wasu ƙasashen duniya ƙasashe waɗanda sun ginu akan siyasa ta munafunci a halin yanzu bisa la'akari da yadda kasashen duniya suka yi ca a kan su saboda goyon bayan da suke baiwa isra'ila a kan ɓannar da take tafkawa su ma sun fito sun fara bayyana wata siyasar ta daban dangane da abin da yake faruwa a yankin zirin gazan na kisan kiyashin da isra'ila take yi inda har wasu daga cikin su ma suke barazanar ɗaukar matakai na kakaba wa isra'ilan takunkumai a wasu bangarori to kuma dai yaya wannan lamari yake abinda isra'ila take aikatawa a halin yanzu ba sabon lamari ba ne illa dai kawai abin da yake faruwa a yanzu ya zo ne a wani lokaci wanda duniya za ta iya sanin abin da yake faruwa a nan take sakamakon kafofin yada labarai da suke ɗaukar abin da yake faruwa kai tsaye da kuma yadda ake yada waɗannan abubuwa ta kafofin sada zumunta waɗanda a halin yanzu sun yawaita a dukkanin kasashen duniya kuma duk inda mutane suke za su iya ganin abin da yake faruwa ba tare da wani shamaki ba sakamakon abubuwan da suka rika wakana a shekarun baya lokacin da babu irin waɗannan manhajoji da ake amfani da su na sada zumunta ga dukkanin alamu dai wannan matsin lamba na al'ummomin duniya ya fara yin tasiri akan waɗannan manyan ƙasashe da suke ɗaukan nauyin laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa da hakan ya haɗa da ita kanta ƙasar amurkan duk da cewa dai masana sun yi imanin cewa ba wani abu ba ne wanda ya ginu kan gaskiya illa dai kawai siyasa ta munafinci da kuma harshen damo irin ta manyan kasashen duniya ya mulkin mallaka a baya bayan nan a wani salo na bayyana irin wannan siyasa ta munafunci da kuma harshen damu babban wakilin donald trump akan harkokin yankin gabas ta tsakiya ya je yankin zirin gazan da sunan wai duba halin da ake ciki a yankin da kuma irin yadda ake gudanar da ayyukan raba agaji musamman a sansanonin da amurka ta ce ta kafa domin raba tallafi ga al'ummar yankin zirin gaza ya ce komi yana tafiya kamar yadda aka tsara shi al'ummar yankin zirin gaza suna samun dukkanin taimako daga cibiyoyin da amurka ta kafa inda ya ce kimanin rabin al'ummar yankin zirin gazan taimakon da amurka take bayarwa ne ake ɗaukan nauyinsu duk wata cewa dai hatta waɗanda suka yi masa rakiya a lokacin da ya kai wannan ziyara sun kare ta wannan mutu domin kuwa sun tabbatar da cewa babu wani taimako wanda ake raba ma al'ummar yankin zirin gaza bilhassali ma dukkanin kafofin da ake shigo da abincin ko kuma kayan agajin ko magunguna an rufe su baki ɗaya illa banda 'yan kwanakin baya-bayan nan da aka rika jefa abinci ta sama wanda shi ma gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawa ce ta ɗauki nauyin hakan wanda shi ma ko alama ba zai taɓa wadatar da bukatun al'ummar yankin zirin gaza ba kuma abin da aka rika jefa ma mutane shine garin fulawa da kuma madara ta ƙananan yara wanda dukkaninsu abubuwa ne waɗanda ba za su iya wadatarwa ba kuma ba za su iya kawo ƙarshen matsala ta yunwa da kunci da al'ummar yankin zirin gaza suke ciki ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau. Ayatollah Sheikh Muhammad Taqi Bahjat babban malamin addini wanda ake komawa zuwa gare shi kuma babban malamin irfani a duniyar musulmiyar su an haife muhammad taqi bahjat a ƙarshen shekara ta 1334 hijira kamariya sannan kuma haife shi ne a garin foman da ke lardin gilan ya rasa mahaifiyarsa tun yana shekaru goma sha shida a duniya sannan kuma ya yi karatun firamare a makarantar foman sannan ya karatun ilimin addini a wannan gari a shekara ta 1348 hijira kamariya yana ɗan shekara goma sha hudu ya tafi ƙasar iraki inda ya zauna a birnin karbala bayan shekaru hudu ya tafi birnin na jafal ashirin inda can ma ya shiga da karatuttukansa baya ga kuma shek muhammad taqi bahjat ya koma kasar iran a shekara ta 1363 bayan hijira bayan ya yi karatu mai zurfi na addini sannan kuma ya zauna a garin su na foman na wasu watanni sannan ya tafi birnin kum ya rubuce rubuce masu tarin yawa a bangare daban-daban waɗanda suka hada da bangaren fikihu usul da bangaren aƙida gami da hadisi da kuma irfani hakika aitullah shak muhammad taqi bahjat ya kasance yana nisantar karbar duk wani mukami ko kuma matsayi na mulki bilhassali ma hata littafai waɗanda ya rubuta da dama daga cikinsu ba a buga su a lokacin rayuwarsa ba saboda kaucewa duk wani abu wanda zai sanya ya yi suna ko kuma ya shahara a tsakanin malamai inda sai ba da sosa ne ayatollah araki ya ba da umarnin buga littafan ayatullah bahjat aitullah ta kai da ya shahara matuƙa da tsananin ibada ta gudun duniya da kuma kaskantar da kai da tsantseni a cikin dukkanin lamuransa na rayuwa babban malamin ya rasu yana da shekaru kimanin casa'in da biyar a duniya sannan kuma an binne gawarsa a hubbaran sai da fatima masu ma alaihassalam da ke birnin kom ina kowace rana dubin dubatar mutane daga ciki da wajen kasar iran suke ziyartar kabarinsa suna masa addu'a kamar da kuma ake ci gaba da amfana da littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa a halin yanzu kuma cibiyoyi daban-daban na ilimi suna amfani da waɗannan littafai a bangaren fikihu usul da ma irfani masu saurare ko kun san cewa shekaru 194 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 1831 michel faraday wani masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai ya samu nasara ta samar da karfin wutar lantarki an haifi faraday a shekara ta 1791 da farko da ya fara zama ne a wani shagon sayar da littafai yana daga wannan lokacin ne kuma ya fara karatun littafai daga baya kuma ya shiga bincike inda ya samu nasarar samar da karfin wutar lantarki wanda ya zama asasin ci gaba na zamani baki daya faraday ya samu nasarar kirkiro kwan fitar lantarki na farko sannan kuma ya gano ka'idojin ilimin kimiyyar lissafi daban-daban faraday ne ya fara mai da iskar chlorine ya zama ruwa ta hanyar ilimin kimiyya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da sa gabata a rana irin ta yau 24 ga watan nuwamban shekara ta 2013 kasar iran da kasashe biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya da kuma kasar jamus suka rattaba hannu akan yarjejeniyar farko ta tattauna batun shirin makamashin nukiliyar iran a birnin vienna na kasar austria wannan yarjejeniya ta bukaci kasar iran da ta kai shirin ta na makamashin nukiliya zuwa wasu shekaru a inda su kuma kasashen yamma za su ɗage mata dukkanin takunkumai waɗanda suka ɗora mata akan wannan batu a rattaba hannu na ƙarshe akan wannan batu a cikin watan yuli na shekara ta biyar, kuma daga baya an mai da wannan yarjejeniya ta zama kuduri daga cikin kudurori na majalisar ɗinkin duniya to amma cikin shekara ta 2018 shugaban ƙasar amurka donald trump ya fitar da amurka da cikin wannan yarjejeniya lamarin da sun iran ɗin ta jingina yin aiki da wasu ɓangarori na wannan yarjejeniya bayan da su ma kasashen yammacin duniya suka kasa cika alkawalan da suka dauka iran ta mayar da martani ta hanyar daukar matakai dake-dake tare da bayar da wa'adi akan kowane mataki kafin zuwa mataki na gaba kuma kowane mataki iran tana bayar da wa'adi ne domin yanke hujja ga kasashen turai da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya daga cikin matakan da iran ta dauka har da ci gaba da tace sinadarin uranium a cibiyunta zuwa kashi 20 cikin 100 bayan a bisa wannan yarjejeniya za ta tashi kashi uku ne kawai cikin ɗari na sanadarin uranium sauran kuma za ta karba daga wasu kasashe waɗanda za su gudanar da aikin tacewar a mataki na gaba da iran ta ɗauka ta kai matakin tace sanadarin uranium wanda ya kai kashi 60 cikin ɗari da kuma takaita ayyukan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a cibiyoyinta da hakan ya hada har da cire wasu daga cikin kamarori wanda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ɗin ta kafa domin sanya ido akan cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran rahim assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku amanan karo a shiri na musamman dangane da shahadar fatimatu zahara alaihi salam assalamu alaiki ya fatimatu zahra sayyidatun nisa alamin assalamu ala ruhi fatimatu zahara abin tunawa da manzan allah a doron ƙasa domin ke ce wani ɓangare na jikin da kuma ruhin manzan allah Assalamu alaiki wadda da suna da kuma ruhinki ne aka samar da falsafar halittar matan duniya a wannan rana ta tunawa da zagayowar shahadar ki da yin bankwana da wannan duniya da ba mai dawwama a cikin ta sama ta haskaka da farin cikin isar ruhin ki kuma amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ƙurrata ainihin rasulullah da fatan Allah ya haskaka zuciyar masoyin ki ko kuma masoyanki da kuma haskaka ruhinki da kuma ruhin masoyanki kuma muna miƙa gaisuwar ta'aziyyar mu da juyayin mu ga dukkan musulmin duniya masoya iyalan gidan manzo saboda wannan rana ta juyayi za mu yi dubi a cikin takaitattun tarihin fatimatu zahra alaihi a cikin wannan shiri na musamman. bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa Fatimatu Zahra alaihi salam ta furta wata magana mai ban tausayi da juyayi cewa na sani bayan rasuwar ma'afina Bilal Habashi ba zai sake yin kiran sallah ba shi ya kasance mai kiran sallah ne ladani na ma'afina manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa lokacin yana raye kuma duk lokacin da yake kiran sallah manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayin gidansa na cewa Allah da masoyansa da kuma Allah da manzonsa da dukkan mumune suna farin ciki da jin muryar kiran sallar Bilal amma ni a yau ina so da farin cikin sake jin wannan murya domin tunawa da lokacin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa yana raye sai wata rana fatima ta zahra alaihi salam ta ce tana son shi da kuma sauraron kiran sallar mai kiran sallar ma'aifinta sai wani labari ya isa ga kunnen bilal cikin wannan hali da damuwa da fatima ta zahra alaihi salam ke ciki ga kuma birnin madina da garin da bilal ya yi gudun hijira na da nisa amma domin girmamawa da kuma faranta ran fatimatu ummu abiha alaiha salam bilal ya gauta isa birnin madina da fara yin kiran sallah da raya lokaci da manzon allah ke raye tare da daga murya har kiran sallar da ya fara da allahu akbar ya isa ga kunnen fatimatu zahra alaihi salam da hakan ya tunatar da ita ranekun, da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa ke raye da kuma take kusa da mahaifinta da hakan ya sa Fatima ta Zahra ta kasa jure bakin ciki da nan take hawaye suka zubar mata da cewa ya Allah madaukakin sarki menene nake ji haka Wani muryar mai kiran sallar da ya fi kowa murya mai daɗi da ka halitta da a halin yanzu baya tare da mu a daidai lokacin da muke sa. Sai Bilal ya ci gaba da yin kiran sallah da cewa, Ashadu Allah ilaha illallah, ita kuwa Fatimatu Zahra alaihi salam na maimaita wannan kalma ta haƙiƙa. Sai Bilal ya ci gaba da cewa Ashadu Anna Muhammadan Rasulallah, a nan ne fa Fatimatu Zahra ta kasa haƙuri bata san lokacin da ta yi ƙara ƙarar da ta kai ƙara tamkar ta sama ta sabka da hakan ya kai ta suma amma lokacin da ta falfado sai ta fahimci shi ma bilal ya yi shiru sai ta ce bilal ci gaba da yin kiran sallah sai amsa mata da cewa bari haka ya isa domin halin bakin ciki da kike ciki yana takura mini da kuma cutar da ni daga wannan rana fatimata zahra alaihi salam bata sake Yi. da kuma sauraron muryar kiran sallar ladanin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa kuma shi ne bilal daga wannan rana ko kuma shi ma bilal daga wannan rana bai sake kiran sallah ba har ya bar wannan duniya tamu mai ciki da kuma cike da zalunci da rashin adalci da gaskiya na ƙarshe. Fatimatu Zahra alaihi salam ita ce diyar manzon rahama da haskensa ya haskaka duniya baki ɗaya. tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa amma ita ma tana da matsayi mai girma da ɗaukaka a gurin Allah kuma tarihin rayuwarta yana kumshe da abubuwan mamaki da ɗaukaka da kuma ɗaukan darasi da kowane mutum zai iya amfanuwa ta fuskoki daban-daban kuma daga kyawawan ɗabi'u girman bako da kuma girmama bako sadaukar da kai tsarkin zuciya da ma na ruhi da kuma karama ga sunan barkatai ba su musultuwa wani bangare na rayuwarta tana da karama da kuma karrama dukkan abokan zamanta kuma ya yi daidai da lokacin kumci da bakin ciki a lokacin sabkar wahayi ga manzon Allah a birnin Makka. Wannan lokaci kuwa ya kumshi shekaru uku da shekarar bakin ciki da aka fi sani da shekarar huzini na rasuwar abi talib da kuma rasuwar ma'aifiyarta khadijatul kubra matar ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi da kuma alayin gidansa da dukkan su biyu suka taimaka wa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa wajen yada addinin musulunci da isar da saƙo a daidai wannan lokaci da kafirai da mashirikan makka suka tsananta adawarsu kan manzo da kuma mumunai. hatta lokacin tana matashiya a birnin madina a lokaci ne da mushrikai suka tsananta adawarsu ga musulmi da gudanar da yaƙe-yaƙe da kuma jihadi a kai a kai cikin tsanani da wahala ga bakunci a cikin wannan yanayi ne fatimatu zahra alaihi ta rayu da ba da gudunmuwarta babu kiftawa da kuma kasawa da nuna kasawar da kuma rashin mahaifiyarta yayin da mahaifinta ke fuskantar makiya wani bangare na rayuwarta ya shafi zamanta a gidan mijinta imam ali alaihi salam inda ta fi fice a tsakanin mata ta fuskar kula da miji a'a da kuma tafiyar da haƙƙin makwabta inda imam ali alaihi salam ke cewa amma an gasa fatimatu zara alaihi salam ita ce fiyayyar a bikiyar zama wajen botawa da kuma taimaka masa wajen botawa Allah kamar yadda wata rana ya amsa wa manzon rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa lokacin da ya tambaye shi yaya halin matarsa sai ya amsa masa da cewa ita ce fiyayyar mai taimaka mani wajen botawa Allah maɗaukakin sarki. fatimatu zahra alaihi salam wajen bautawa allah da neman yarda allah da kuma jin daɗin bautawa allah ta yi fice domin ta fi kowa sanin amfani da jin daɗin bautawa allah domin tana miƙa dukkan gaɓoɓin jikinta da ruhinta wajen bautawa allah bilhaƙi da gaskiya da kuma samun kanta cikin wani hali na ma'anawiya lokacin da take bautawa allah maɗaukakin sarki har ila duk abin da fatimatu zahra alaihi salam za ta yi tana yin sane don neman kusanci da yardar allah kuma daga kulawa da marayu makwabta da kuma mabukata har zuwa jurewa wahala da tsanani da kuma kula da gidanta da kuma tarbiyyar 'ya'yanta duk wannan don neman yardar allah ne ba sa ba wani na nuni ko kuma wannan na nuni da hakikanin zatin fatimatu zahara da kuma bautawa allah maɗaukakin sarki da kowace kwayar zarra ta halittarta ke kumshe da al'ajabi da kuma abubuwan mamaki kamar yadda manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa ya siffanta ta da cewa abin ƙaunata fatimatu zahara alaihi ita ce jagorar matan duniya a duk lokaci da zamani kuma ita ce hasken ɗan adam da take kaɗe ta Allah wajen bauta haskenta ya haskaka mala'iku kamar yadda tauraru daga sama ke haskaka ƙasa da kuma abubuwan da ke cikinta fatimata zara alayhi salam ta yi fice babu kamarta wajen kula da gidanta da kuma tarbiyyar 'ya'yanta da kuma kula da mijinta babu kamarta a tarihi haka tana da ɗimbin ilimi da masaniya kan abubuwa da suka shafi siyasa zamantakewa da gabatar da jawabai cikin hikima da sanin addini da hukumce-hukumcen na addini domin kuwa wata rana tana cewa Allah ya samar da imani domin tsarkake zukata da gangar jiki daga shirka da kafirci sallah domin tsarkake zuciyarmu daga girman kai zakka domin tsarkake dukiyarmu ya kuma sa mutane su kasance a da yaushe sun tsarkake zukatansu da kuma abubuwan da ta ambato ya kuma sanyar da su ahlul baiti da kasantuwarsu a tsakaninmu domin tabbatar da tsaro da kuma nutsuwa da aminci da kuma kawar da rarrabuwa da saɓani a tsakaninmu kuma yin biyayya ga ahlul baiti alaihi salam iyalan gidan manzo wata hanya da dama ce ta kyautata tsarin rayuwar zamantakewa a tsakanin mu yanzu kuma za mu yi magana da kuma tsokaci kan rashin lafiyar fatimatu zahra alaihi salam lokacin da labarin rashin lafiyar fatimatu zahra alaihi salam ya watsu a ciki da wajen birnin madina kuma mutane suna da masaniyar lafiyar talau kafin hadisar bakin koha da ya sanadiyar karya mata kashin haƙarƙari da sanadiyar yin barin cikin husin da ke cikinta duka waɗannan matsaloli da makamantansu su ne suka taru suka yi sanadiyar kwantar da ita da hana ta gudanar da ayyukan da ta saba kullum kuma imam ali alaihi salam baya fitowa daga gida domin yana kula da lafiyar ta kamar yadda asma'u bintul umais ta tabbatar da haka inda wata rana matan madina ko kuma matan madina masu yawa suka kai mata ziyarar ganin halin rashin lafiyar da take ciki inda ta yi masu huɗuba da ta girgiza musu hanta da zuciya suna komawa gidajensu suka karanta wannan huɗuba ta fatimatu zahra alaihi salam da mazajensu da kuma ta isar ta hanyar matansu wannan sako zuwa ga mazajensu yin wannan huɗuba mazajensu suka runtuma zuwa gidan fatimatu zahra alaihi salam domin neman gafara da afuwa amma ina lokaci ya kure fatimata zahra alaihi salam ta ƙi karɓar uzuri da neman afuwarsu inda ta ce musu ilaikum anni la uzra ba'ada ta'azir wala amra ba'ada taksir nan da nan sai labarin shakawar fatimata zahra alaihi salam kan mahukuntan madina da yadda mazajen madina suka gum da bakinsu ba su ce ofin ba kan gallazawar da aka yi wa iyalan gidan manzo bayan ƙauransa suke gani bayan wafatin manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidan nasa sai hakan ya watsu duka wannan a ɗan ƙanƙanan lokaci suna sha'afa da manta duk wata aya da ta sauka kan falalar iyalan gidan manzo da nuna adawa da duk wani hadisi da suka ji daga bakin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa kai tsaye da ke magana kan haƙoƙin fatimatu zahra alaihi salam mijinta imama ali alaihi salam da kuma ɗiyansu hassan da hussein alaihi salam amma wannan huɗuba ta fatimatu zahra ta ƙara wa matan madina hankali da kuma faɗakar da su sai suka faɗaka da kuma fahimtar wani ƙanƙanan abu cewa suna tafka kurakurai na marawa mahukuntan madina da suka danne haƙoƙin iyalan gidan manzo bayan sun danne masu haƙƙi sai ma suka nuna masu ƙarfin takobi alali suna tune da masaniyar fitaccen hadisin manzon Allah manzon rahama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa da ke cewa Allah maɗaukakin sarki na farin ciki da farin cikin Fatimatu zahara kuma na fushi da fushin Fatimatu zahara. a hakikanin gaskiya ba za a iya fahimtar dalili da tushen abin da ya tilasta wa matan madina da ya haɗa muhajirai da kuma ansar ziyartar sayyida ta zahra alaihi salam shin wannan ya biyo bayan umarni ne daga mazajensu shin menene ya tilasta ma mazajensu tura matansu zuwa gidan fatima ta zahra ko kuma matan ne da kansu suka fahimci suna da takasiri kan abin da ya faru da yin abubuwan da suka faru da kuma jin kumiyar diyar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa kuma wannan lamari ya watsu a tsakanin matan madina har ya kai suka kai ziyara gidan fatimatu zara ko sun ɗan sami sauƙi daga cikin kumci da ke cikin zukatansu da damuwa ne ko kuma akwai wasu dalilai na siyasa da suka tilasta musu yin hakan. da kuma yin hakan zai samar da wata dangantaka tsakanin diyar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa da mahukuntan birnin Madina a lokacin musamman matsayi da fatimata Zahra alaihi na ƙauracewa jama'a da kasancewa a gidanta daga ita sai iyalanta zai yi tasiri kuma ya fahimtar da kuma faɗakar da mutanen Madina fahimtar wani abu daga cikin dubban abubuwan da ke faruwa. musamman lokacin da imam ali alaihi salam ya ɗoki fatimatu zahra alaihi salam tana bin gidajen ansar domin kafa musu hujjar fahimtar abin da ya faru kuma wani abu ba zai iya faruwa ba ba ce an kafa musu hujja kuma yawan abubuwan da suka faru kan iyalan gidan manzo ya fi wannan wanda fatimatu zahra ta ba da misali a kan shi da kuma haka matan madinan suka fahimci haka kuma wasu daga cikin mazaje ma da babarsu a baya ba sun ziyarci gidan fatimata zara alaihi salam sahabbai maza da mata sun kasance suna ci gaba da ziyartar gidan fatimata zara domin ganin jikinta da halin rashin lafiyar da take ciki lokaci zuwa lokaci kuma a kai a kai face wasu daga cikin sahabbai saboda fatimatu zara alaihi ta yanke alaƙa da su da ƙin ganawa da su da hana izinin ba su damar ziyartar ta amma lokacin da rashin lafiya ta yi mata tsanani da ajalinta ya kurato sai suka yi tunani da fahimtar cewa matuƙar ba su ziyarci tsokar jikin manzo ba har ta yi shahada tare da fushinsu kuma kowa a birnin madina zai shaida hakan to wannan abin kumiya da takaici zai ci gaba da wanzuwa da wakana a tsakanin su har zuwa ranar tashin kiyama saboda haka suka rufe ido da kawo sauƙi kan abin da ya faru da kuma maganganun da za su iya biyo baya da fahimtar haƙiƙanin lamarin sannu a hankali sai suka nemi ganawa da fatimata zahra alaihissalam Lokacin da yin bankwana da wannan duniya ya kurato Fatimatu Zahra alaihi salam a daidai lokacin da Imam Ali alaihi ke ci gaba da gwagwarmaya a bangare ɗaya ga halin da Fatimatu Zahra alaihi salam ke ciki, mawuyacin hali na rashin lafiya wani lokaci ta suma don tsananin rashin lafiya da kuma damuwar rashin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa da kuma yadda aka sa rayuwarta cikin kunci amma lokacin da ta falfado sai ta gabatar da ko kuma lokacin da ta falfado sai ta gabatar da wasiya ga mafi cika wasiya wato imam ali alaihi salam da cewa ya kai ali ni fatimatu diyar muhammadu ce allah da ya halicce ni ya aurar da ni a gare ka a wannan duniya da lahira saboda haka ka fi ko kuma saboda haka ka fi kowa cantanta da haƙƙi a kaina don haka cikin dare kan jana'iza ka bi ni da miƙa lamarina ga Allah da kuma ɓoye kabarina ga kowa da kuma lura da yanayi da kuma ‘ya'yana har zuwa ranar tashin ƙiyama kuma amincin Allah tabbata a gare ka. fatimata zahra alaihi salam bayan yin sallama ga mala'iku da kuma mala'ika jibril da sauran mala'iku sai ta rufe idanta nan ne kuma ta yi shahada domin ranta ya fita daga gangar jikinta tuni ta isa ga mahalicci mai rahama da jin ƙai da makomar kowa take gare shi kuma daga nan muka huto kuma nan ne za mu koma wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan shahadar fatimatu zahra alaihi salam imam ali alaihi salam ya shiga cikin wani hali na juyayin rashin saidatun nisa'il alamin kuma ciwo da damuwa da juyayi ya kai juyayi da cewa bacin rai da bakin ciki ya yi mini na rashi da na yi da fatimatu zahra amma duk wannan bai kai masifar halin da kika sami kanki a ciki ba bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa masifar da babu wani abu da wani mutum da zai iya kwatantawa da kuma auna halin da kika sami kanke a ciki kuma babu wani abu da zai iya mai haka face haƙuri da ya zame tilas a gare mu ruhi da kuma ruwan idona ya ƙare saboda damuwa da kuma halin da kika samu ciki kuma kika samu kanki a ciki kuma zuciyata ta kai matuƙa da kuma ƙarshen damuwa da rashi da na yi har zuwa ranar da Allah zai karbi raina da isa ga ruhinki da ƙarshe babu abin da za mu ce illa sake miƙa wuyanmu da kuma juyayinmu na zagayowar wannan rana ta shahadar fatimatu zahra alaihi salam ga dukkan masoya da masu kamar fatimatu zahra alaihi salam ta fatan Allah ya ɗora mu akan damshi da kuma falalar fatima ta Zahra alaihi salam da kuma iyalan gidan manzo baki ɗaya. Amin summa amin. Da kuma wani addu'a ce ni ta jani Malam Lawali da Makaram da na shirya kuma na gabatar ta cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu raro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga. wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na imam aliyu alaihi wanda jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim azazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu. har yanzu dai sheikh azazzaki yana cikin bayani kan yadda amin mumin salam yake siffanta yanayin al'umma da halin da ta samu kanta a zamanin jahiliya da kuma yadda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya same ta da kuma yadda ya tunkari shirka da ta zama ruwan dare a tsakanin al'umman ƙurashawa a wancan lokacin da kuma yadda tsarin kiransa ya zama barazana ga jagororin shirka da kuma yadda hakan ya zama haske mai shidarwa ga waɗanda suka bi tafarkinsa na shirya kuma hakan ya zama yanke dukkanin uzuri ga waɗanda suka juya wa wannan haske baya ga malam da ci gaba da bayani lai sami al'adi mini shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habib qulubina wa shafi'i dhunubina abul qasimi mustafa muhammad wa ala ali tahirin al ma'sumin سيما بقية الله في أرضه صاحب الأصري والزمان أرواحنا له فدا to mun ɗauki kamar darasi uku muna magana dangane da halin da larabawa suke kafin aiko manzon rahama sallallahu alaihi wa kuma muna jin wannan ba zai zama wani tsawaita ba don a bobin amirul mu'minin ya yi magana a wurare da dama dangane da wannan kuma da sannu mun zo bahasin imama da halin da al'umma ta koma bayan annabi za mu ga waɗannan darussa da muke za su amfane mu domin za mu tunatar da mutane halin da da ake ciki don su gane shi aka koma ma bayan annabi to a cikin ci gaba da wannan dai a hudu ba ta tamanin da uku amirul mumina a cikin abin da yake cewa bayan hamdala ya ce asharu anna muhammadan sallallahu alaihi wa abduhu wa rasulu arsalahu li in amri wa inha'i uzri wata taqdimi nuzuri wannan ya kama da sauran hudubobi bayan hamdala da yabo ga Allah sai kuma salati ga annabi bayan kalmomin shahadai biyu kenan shaidawa da raba ubangiji sai Allah da yabansa da kuma shaidawa Muhammad sallallahu alaihi wa da salati gare shi to a nan ciki ya dan fara bayan ya ce abduhu wa rasulu ya ce arsalahu li infadhi amri ya aiko shi don zartar da al'amarinsa ko umarninsa wa in ha'i uzuri da kuma ainihin kare uzurinsa ma'anan kare uzuri a nan yana nufin isar da uzuri din uzuri kuma nan yana nufin kinaya ne ga hujjoji aƙaliya da naƙaliya wato hujjoji da aka ciro aka ruwaito kenan eh, imma ayan Allah ko hadisin annabi da kuma wanda kalma ba ta faɗa ba amma hankali ya nuna ma'anansa daga kalmomin da aka ambata ne wanda shi aka aiko wannan manzo da shi wato kenan isar da wannan sako uzuri ne wato an ma'ana an yanke mu mutum hanzari to wata kadimi nuzuri da kuma gabatar da gargadinsa ko da ke a jam'i ya zo nuzur jam'i ne na gargadi na zir wato wannan kuma labarukan da aka bayar wanda Allah ta'ala ya saukar wanda yake gargadi ga ukuba akan munanan ayyuka cikin wa'annan kalmomi amirul mumin ya faɗi wani bangare na hikimar aiko wannan manzo arsalahu li infadhi amri wa in inha'i uzri wa taqdimi nuzri eh, a kalmomi uku zartar da al'amarinsa wato ba da an aiko shi ne da saƙo ya isa. tarbiyyar iyali saurari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkaranka dai da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Shi dai wannan shirin na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyalin bisa tsarin addinin musulunci. masu raro kadda a gaji har ila yau da barka mu da sake taduwa a cikin wannan sabon shirin tarbiyyar iyali a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan hiran da muka faro da wannan shehun malamin namu muhammad halil zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi koyi da waɗannan haƙoƙi na addinin musulunci malamin yana yi mana fassarar littafi ne na imam aliyu zunul abidina dan imam husaini alaihi salam na littafin sanar da saratul hukuk wato saƙon haƙoƙi ya kuma malam zai ɗora ne kan irin girmamawa da ɗaukaka da za a samu idan aka yi amfani da wannan gaba yadda ya kamata tun daga nan duniya laiga ta malam bismillah imami masumi maulana ali zainul abidin alayhi salam yana ce mana shi harshe in kalmar da ta fito daga harshen ka ta zama alkhairi to za a girmama ka kai mai daraja ne mai kima ne a idon al'umma idan abin da ya fito daga bakinka ya zama sharri a maka tofin alatsi ne a maka alawadai don haka al'imam alhakim almasum salam sai ya kirayi kowane ɗan adam ila taratin ala lisanihi wa aldamahu bi mura'ati huquq attaliya maulana ali zain labidin alaihi salam sai ya buƙaci kowane ɗan adam ya tunatar da kowane ɗan adam cewa fa wajibinsa ne ya zama shi yake iko da harshensa abinda yake so shi harshensa ke faɗa abinda baya so harshensa ba zai faɗe shi ba shi kuma sonsa ya zam tare da son Allah ta'ala ƙinsa ya zam tare da ƙin Allah ta'ala abin nufi son ka ya zam ka yi biyayya ne ga abin da Allah ke so ƙinka ya zam kana biyayya ne ga abin da Allah baya so to in kai haka ka ci riba sannan kuma ka san lazumi ne a gare ka dangance da halshenka dolinka ne ka kiyaye alhukuk attaliya aƙalla haƙoƙi guda biyar da za su zo na farko ikramun lisani anil hana hamin matu jibu sukutul insan wa mahanatahu na farko wajibinka ne ka zama mai. ka iya kiyaye harshenka daga faɗar abin da ba shi kenan ba ba za ka yi alfasha ba ba za ka yi zage-zage ba ba za ka yi ƙarya ba ba za ka faɗi abin da bai tabbata ba saboda faɗar wannan zai wajabta maka zai jayo maka faɗuwa a gaban wa'yanda suke ganin ka da kima zai jayo maka ƙasƙacci a wajen wa'yanda suka ɗaukaka ka sannan kuma zai kai ka ga fishin Allah ta'ala don haka dolinka ne ka kiyaye harshen ka daga faɗar abin da ba shi kenan ba musamman zagi ƙarya sharri daga game-game insight to madalla muna kada jan hankulan masu sauraro dai da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na shirin tarbiyyar iyali daga nan rediyon BOH na birnin tehran wanda ke ƙarƙashin hausa tv malam zai kammala mana shirin ne da haƙƙin saba wannan gaba da faɗin alheri sai abu na biyu wanda wajibi ne haƙƙi ne na harshenka a kanka ta'widahu ala muqalatil khairi wa ma yanfa'un nas la yudurruhum dolin ka ne wajibin ka ne tilashin ka ne kai da adam haƙƙin harshen ka ne da Allah ta'ala ya ɗora maka kai kokarin saba ma harshen ka da faɗar abinda yake alkhairi ne ya zama duk abun da za ka faɗa alkhairi ne wa kashin kanka kai kanka ya amfane ka ya amfani iyalinka ya amfani gidanka jama'arka amfani makwabtanka ya amfani duk al'umma halittar Allah gaba ɗaya ba ya zame maku sharri ba ba ya zame muku cutarwa ba kina ka faɗi abun da zai zama alkhairi a gare ka alkhairi ga iyalinka alkhairi ga gidanka alkhairi ga makwabtanka alkhairi ga kowa ba abin da zai zama fitina ko bala'i a kanka da iyalinka da makwabtanka da al'ummar da kake rayuwa a cikinsu ba da ma Allah gaba daya kada ka yi wannan wannan shine haƙƙin harshe na biyu ya ce na uku shine hamluhu ala talaffuz bil adabi wal kalam tayyib allazi yarfa ila Allah tabaraka wa ta'ala kai kokari ka saba ma harshenka kai kokari ka tilasta harshenka ya zama dukkan abun da zai faɗa wani al'amari ne wanda yake adab ne adab ne wanda yake kalma ce mai daɗi maganar ka ta zama ko maƙiyi yana so ya ji kana magana a ba wai kawai ka zama kai in ka buɗe baki masoya ma sai su ja baya su gudu saboda batsanniya a'a kai ya zama maganar ka in kana faɗa tana kama zuciya ya zama abin da kake faɗa kowa yana so ya ji shi don kalma mai daɗi da daɗar kalma ita ce za ka faɗa a rubuta maka lada a wurin Allah ta'ala haƙi na hudu ihjamul lisan wa sukutahu illa li al haja min al'umuri diniyya aw danawiyya aw al ma'a kai kokari ka kiyaye harshenka ka sa masa linzami ka kange shi ka hana shi furta komai kada a ji sautinka ka faɗi wata kalma sai a inda bukata sai a lokacin bukata a cikin al'amuran da suke na duniyan ka ko na lahiranka ko kuma duniyan da lahira gaba ɗaya wannan wajibi ne haƙƙin ka ne ka yi amfani da shi a haka sai na biyar ikhfa'ahu ومنأه من الحوض في فضول القول الذي لا يؤود عليه ولا على الناس بخير كي كوكري كتوش هرشنك كان ما هرشنك كوسا وأشكين سورو تينا بنزا abun da za ka faɗa ba zai amfani ka ba ba zai amfani wani ba ba zai amfani jama'ar ka ba ba zai amfani al'ummar ka ba to ka yi shiru kada ka ce komai a ciki. masu raro shi dai malin da ya sake koro bayani filla-filla yanzu lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu dakata cikin wannan shirin na wannan mako a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga Sheik muhammad salih lezare malamin ahalul baiti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan mako da fata allah ya kara wa malam lafiya a madadin radio boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו עד 7 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 לשעה 4 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 15,445 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B, הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת bars today www.ir he دو آر ها کل دوید ایران ات ساین جیمیل دوت کام انو نمتا گم گام برشتوت ها خفرتیوت به انستگرام پارس تو دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کل دوید ایران דעות ופוליטיקה. مأزنيمي كريم شالوم راف همشتار هيس رائلي هفتسيس ازوريم شونيم بسوريا مسبار باميم بيوم اسرين فيشيشا بفبروار في هتكفوت إلو هيفيو لمسبار هروجيم وفتسويم مكورو تسوريم دفخو شي نشمعو ببوكر يوم اسريم في ششا بفبروار بتسوتسيم كفيديم بدمسك بأتار هايتون هالسوري الوطن نختف كي همشتار هي إسرائيلي تاكف ات ازور الكسوة بدروم معراف هبيرة دمسك ملا تيم إسرائيليم تاسو جنب شميم خوزوت كونيترا في درعه בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרא במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דיווחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. هكوفشيم هي إسرائيليم قام نخنسو في عافرو ديرخ هكفار سيدة شي بقولان بين نافوت درعة في كونيترة كموخين لتصدهت كيفوت ها افيريوت هك فيدوت على دمشق ودروم سوريا تنكي همشتار هي إسرائيلي نفرسو برتسوعات هكفول شلم خوزو درعة في كونيترة في خوخوت هكبوش نخنسو لخما كفاريم צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ههت كفوت هخوزروت فينشنوت شل همشتار هي إسرائيلي ناجد سوريا هترخشو قام بتكوفاتوش البشار الأسد انسيها المدينة لشعفر عمزوت هبقوعيم لآخر نفيلات بشار الأسد متبت سهيم بكلوت روش أوف نوخوت خسرت تقديم מצד אחד המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים, השאלה היא, מהן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. הם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה. יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב חוקר את ההקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000 המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים. חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים. مخصوميم وما ساعات لي هفكرت كركعوت شل فلسطينم فيها في خط اوتام لهت نخليوت اسرائيليوت شي نفنوت بمهيروت هم كيفوت اريم فلسطينيوت لفسوف هت كوميموت جدولا مشخاة تسومات هالليف شل هاولام ب 29 سبتمبر سنة 2000 هم مارد شل هام ها فلسطيني نكرا ها انتفاضة هشنية כוחות ישראליים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך שני-שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספקסליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד ام هشانيم هاروكوت شل دكوي على ده إسرائيليم هياك مون تسوتس سيت ات هبايت او خفيت هافكا شارون دكا ات هات كوميموت شل ها فلسطيني عود لفناها انتفاضة هشنية ام تسمسوم ها انتفاضة لروع مسويام نوفيع مكرياش جويا של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי, סאנו, באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. بعد شي هم تراه أكاريتش لإسرائيل بمسخاك هشالوم هزي هايتا لشلوت بأدما بمش أبيم كلا الكلا مبليله تخشيف بأخرايوت كل شيء بيها أخلوسيا فلسطينت هم جوريرت بايزور بهم شيخ نفخان את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק, עצם החלטות הסכם אוסלו. החלטות שאמורות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. رجا شەخادە عريخ دين فلسطيني يادوع فاعیل سخۆیۆت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية هەکبوو شل إسرائيل رجا شەخادە هێکیمە تێخادمی ئەرگونێ سخۆیۆتە ئادام هە فەلەستینم هەریشۆنیم شنکرا ئەلخەق هو سافور شهش ليتا شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هت بتخا بأربعاش لبيم أكاريم مشنة ألف تشعموت شبعين وشفا وعاد هيوم كي توتسا مكخ هيفي او هي اسرائيليم ات هشتاخيم هكفوشيم لشليتا تام هم مخلاتت باربعة هشلبيم هلالو عدك دي كخ شهم هخريخو ات فلسطينيم لخيوت بمركازيم تصفوفيم ومفراديم مركزيها أخلوسيا هفلسطينة هفردو علي ده هتنخلويوت يهوديوت أخفيشة كتصور إسرائيليين שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסיה פלסטיניים, לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. بك هاتنوا بكفيشيم هيريم هلالو هايتا رك لي إسرائيليم هفديل بتسيفا شل لوخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطين لخفيش ماهير كموخين نأسرا بنية فلسطينة بتفخ شل خمشي